الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات وبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim. A ƙalar musannifu mai littahi ya ce, lama a kefa alata su ne tahi. A wannan mai ruwaya, wato, anna rajulan da kalar majida. To, rajulan din nan, mai littahi ya ce, har yanzu ba samu tsayuwa ga suna ne ba, ba san suna rajulan din nan ba har yanzu. a fi hadisi anas wancan da muka ambata cikin hadisa anas shi dan mutumin nan wa abin na wa halakul amwali amma halakar dukiyoyi da ya ambata shi mutumin ya ummul mawashiya ya hada abin nan ya hada dabbobi wala da yar da tsuntsaye duka wanke da subuli kacewa hanyoyi kuma da ya ce wannan ibaratun ishara ce an adamin safari wato na game da rashin tahiya da ya ce hanyoyi sun yanke wato ba a yayin tahiya tahiya ba ta yi wa abin ibili saboda kuma ya je wa kwarai bai iya tahiya to su kuma kama a ce babu hetur gaba dai ga ƙasa kun ga motocin da makawa ba su iya tahiya to haka raƙumi yake gare su in bai da abinci bai iya tahiya to ba su iya zuwa ko ina don shi a motocinsu ya ce abin da ya sa raƙum ya rauni da sababi adamin mara saboda babu wurin kiyo wala kawati babu abinci aula annahu lamma nafada ma inda nasi ko kuma yadda abin yake lokacin da abin da auren mutane ya kare mina da mina abincin da suka ci suma lam yajidu ma yahmilunahu sannan ba su samu abin da za su dauka su kai ila aswaki zuwa kasuwa ba abin da gare su na abinci ya kare dama kun san su kawayawa in sun kai noma sai su aji. in dabbobi na gare sai su aje rada dalla lura ta kama mutum sai ce kasuwa ka zazanci ci in sai sai ya kai wannan kayan ya sai suwa ya sau bukata sai to abubuwan da aka sai suwa sun kare kun ga bane a taho wa qawluhu ce wanda ya karoki Allah kun san ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato fada wallaha azza wa jalla ya gifuna karoki Allah ya gifuna ya ba mu ruwa ya ya gifo be fata ya hatamilu fata harbil harfil mudara yana dauka fataha ga ya'un ita ce harafin mudara hadafin mudari eh, ala annahu min gasa wato asirin filin kenan daga gasa inda ya nemi taimako in ma mina gaifi ko kuma daga gaisa yake au algausi ko kuma kalmar yugi suna asilinta daga algausi wa ya tamila damma kuma yana yiwa a yi mai damma a ce yugi suna kama wanda yake nan ala annahu min al-igasa akan wato kenan asali ne daga igasa na da taimako wa wa yurajjahu hadha wa yurajjahu hadha abinda ke rinjayar da wannan ma'ana ta al-igasa qauluhu cewa da ya Allahumma aghithna Allah ka taimaka mana da ruwa wa bi dalalatu ala annahu yadda'i idza abinna idza kasura maratu wa bihi dalilun cikin wannan dalalatun akwai ishara ala annahu yud'a cewa ana yin addu'a idan ka sura madaru in ruwa yayi yawa to ana yin addu'a Allah shi saukaka su wa qariban wa balahul bukhari buhari ya gina babi babi a kansa yace babu du'a'i idan ka sura madaru babin bayanin yin addu'a a doke ruwa idan ruwa sun yawa wa zakara hadisi sai ambaci wannan hadisi wa kharaja shafi'i fi musnadi shafi'i ya wata da hadisi cikin littafi ne wa huwa mursal hadisi mursali min hadisi al-mudallib ibn hanbali cikin hadisin malam mudallib ibn hanbali ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda al-madari annabi ya kasance yana cewa wato in yana roƙon ruwa Allahumma suqo ya rahama Allah ka ba mu ruwan rahama wala suqaya azabin kakka ba mu ruwan azaba wala bala'in kakka ba mu ruwan bala'i wala hadalin kakka ba mu ruwa masu rusa gidajenmu wala garagen kakka ba mu ruwa masu noce gidajenmu cikinsu Allahumma ala zirabi Allah ka yi abin nan gehen duwatsu da su wa bita shari da inda shajari wa bita shajari da inda itace ka tsirowa wato daji kenan ba wajen mabatu daji nesa da mu Allahumma hawalaina Allah kai canje mu da su wala alaina ka asakin su inda muke kun ga wannan addu'a ce da aka yi roƙo Allah ya ɗauke ruwa saboda haka mutane su ka bidan ruwa da kansu amma in ruwa sun kai yawa sun ka ga za su cutar da su ya halitta su roƙi a doke su kuma ba laihi ba ne gehen duwatsu wa anhu radiyallahu anhu anna umar anna umar radiyallahu anhu wato daga shi Anas radiyallahu anhu lalle Umar dan Hadabi kana idza qahidu sun kasance ya an kai musu hari istisqabil abbasi ibn abd al-muttalib sai su yi roƙon ruwa da abbas ibn abd al-muttalib wato idan an kai ruwa kun san wato a malamai duk malamai na amma darajar su ba guda ba wani malami guda na amma ya yi darajar malami dubu-dubu milalar ƙasa wajen Allah to akwai malaman amma in ana roƙon ruwa sai sai inda abbas su ce abbas kai mana addu'a kun bai taɓa yi masu addu'a ba suna roƙon ruwa sai an yi ruwa wannan daraja ta Allah ka bashe ta ga wanda ya ga dama ba wai yawan malanci ba a ce malam malam in matsala ta kama aji ko wani ko wace kunya akai abu da wannan an kasan ana fata in yi addu'a Allah shi saurin karba to Umar ya ce mu ka zuwa da kanmu wajen Abbas abin da naka so ku lura da shi wato matsalar rayuwa shugaba wanda shugaba na kware mahita ya kabada ga al'umma ce saboda haka inda duk ya ga akwai mahita da kai ne yaka zo a bido musu mahita Umar da kai ne shi a Umar shi a ɗan shi an na uku ga abokan annabi amma ya sa akwai wani matashi wanda ya ɗara shi karɓuwa addu'a kuma matsala ta faru cikin ƙasa ya tashi bai aiki kowa ba da kai ne ya tafi. inda Abbas ya ce kai mana addu'a Allah shi kawo mana mahita ga matsalar wa ƙala yace Allahumma inna kunna nastasi ilayka bi nabiyyika Allah lokacin annabin kana nan muna roƙon ruwa da shiya sai mu iske shi mu ce yayi mana addu'a kamar da kun gaji wanga hadisi da ya wuce yanzu sai shi muna addu'a fatasina ka ba mu ruwa to yau bai nan wa inna natawassalu ilayka da ammi nabiyyika to mu muna tawassuli gare ka da dan uwan baban annabinka fartina Allah ka ba mu ruwa kun ga wannan hadisi ya nuna ba a da albarka ga kabari na kowa su sun kare annabi sun san inda yake amma ba sai da kabari na roƙon ruwa ba da da yana da rai su ka tashi gaba ya musu addu'a yau nan saboda haka sun ka bin malamin da zai musu addu'a sai abba sai ya addu'a fa su kauna kuma sai a ba ruwa rawahu al-bukhari Bukhari ya ruwaito abin na wannan hadisi. Ya ce, An anafe na radiyallahu anhu anna umara kana yi zaƙo haɗu da yardon mai kafi haɗu wa kasar muhammala wato abin na ha'ur, ai, a sa humul ƙahadu idan hori ya same su. duk lokacin da fari ya same su sai su ta inda abbas a suruke shi ya yi musu addu'a su sun san matsayi ne wurin annabi sun sani sannan akwai alama da suka gani yana da matsayi a wurin Allah suna da alamar da suka gani wadda ita ta suka hujja da ita saboda haka in an kai musu wari istas ƙabil abbasi sai su nemi ruwa da abbas ibn abdul muttalib wa qala umaru umar yace allahumma inna kunna nastasi ilayka bi nabiyyika ya allah mu can dori mun kasance muna roƙon ruwa gare ka bi nabiyyika da annabin ka da shi muka tawassuli yayi mana addu'a ka ba mu ruwa fatasina ko sai ka ba mu ruwa to yau bai na wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika yau mu muna tawassuli gare ka da annabin ka. fasina ka ba mu ruwa fa yusqauna sai a ba su ruwa to shi Abbas ga yadda yake addu'a shi Abbas in sun kasa shi addu'a tawadi gare shi tsoron Allah ga Abbas idan don kusa abokin manzo Allah na tun suna yan yara an haihi Abbas da shekara guda shekara sai guda an kai annabi annabi aboki ne na amma don don yarantaka na amma shi yana bi ma uban annabi na uban annabi awwa illa dai saboda yarana sai sun ka game wuri guda wa amma al-abbas radiyallahu anhu fa innahu qala shi abbas ya ce wajen addu'a Allahumma innahu addu'a ta abbas zai da an ka roke a samu ruwa Allahumma innahu lam yanzil bala'un min as-sama'i illa bi dhanbin wa lam yuqshaf illa bi tawbatin wa qad tawajjaha bi al-qawmu ilayka limakani min nabiyyika وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواسينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث كنجا عبد Abbas. ai ai mana ruwa na son su Allahumma innahu lam yanzil bala'un min as-sama'i illa bi ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجهت بي القوم إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواسينا إليك بالتوبة فاسقنا على غيثة فاسقنا على غيثة فاسقنا على غيثة يا أنك من الرائمون سهوا ga fassara addu'a Abbas Allahumma ya Allah innahu lam yanzil bala'u min as-sama'i yadda abin yake bala'i bai taba saukowa daga sama ba illa bi dambi sai saboda zunubi duk bala'o'in da kun kai suna faruwa kasar da zunubi ya kawo su walam yukashaf illa bi tawbatin kuma ba a yi bala'in nan sai da tuba idan mutane na so Allah ya tura bala'i cikin kasar ga sai sun tuba laihi sun kai an ka kawo masa hukunci in suna so a jihar hukuncin na sai sun jaye laihin nan ko ana jaye shi da tuba walam yukushaf illa bi taubatin ba a kurin shi sai da tuba wa qad tawajjaha bi alqawmu ilaika, haqiqa mutane sun sun yi tawassuli da ni zuwa gare ka limakani min ka don matsayina ga annabinka to ya Allah ga mu wa hadi aidina ilaika biddunubi ya Allah ga hannuwan mu nan mun mika gare ka da zona bai tabe tabe wa nawasina ilaika bitauba ga gasan ga gashin goshin mu nan gare ka na tuba mun tuba fasina algaita ka ba mu ruwa to da yayi wa ga addu'a fa arakatis sama'u sai sama ta fara da wani abu misalar jibali kamar misalin duki ɗan ƙarami hatta aka ta sabatil ardu har ƙasa ta jiki wato ta an kama ka ruwa ƙasa ta jiki su da yayi wannan addu'a shi a bas sai a samu ruwa aka rajahu a zubairu zubairu ya fidda wannan zubairu bin bakkari fil ansabi wa akarja aidan min hadisi ibn umar kuma ya hisuwa daga hadisi ibn umar anna umara istaska bil abbasi amar ramada Umar ya roƙi Abbas yi musu addu'a a ba su ruwa wata shekara da aka ce ma'amun Ramada. Wato shekara ta da an kan yin wa ‘yan mutum ya da kai ne yadda ya sama sai ya ga kamar haɓu saboda yunwa. Kowa bai gani sosai. Yin wa ta kai ma kowa kwaddi ba sai ya ga kamar an Ramada haɓu. Sai aka ce mata Amur Ramada shekara haɓu. Wa zakara hadisa ya ambaci hadisan da tsawo ne. wa zakara barizi albarizi ya ambata cewa anna amar ramada shekarar da ake ce ma'amur ramada kana sanata samani ashara shekara ce ta goma sha takwas da hijira wa ramada bai fatahin ra'i wa takafifin mimi sumiya a al'amu biya an yi ma wannan suna amur ramada lima hasala min shiddatil jadabi saboda tsananin hori da ya tabbata fa agabaratil ardu jidda ƙasa ta yi ƙura ƙwarai min adamin madari saboda rashin ruwa ta yi ƙura ƙwarai kamar da san habdi ƙura ne ita ma ku haka ƙasa ta koma duka ko ina ba wuri guda ba wa biya da kissa dalilun alal istishfa'i cikin wannan kissa akwai dalili wanda ka nuna ya halitta a nemi ceto da ahalin ga mutanen alheri in matsala ta same ka ya halitta ka ce ga mutanen da kaka zato alheri gare su karo roki addu'a wasu layi mutanen kwarai wa baitun nubuwa da mutanen gidan annabci wa bihi fadilatul abbasi kuma cikin wannan hadisi akwai abin da ya nuna darajar abbas wa umar abin akwai abin da ya nuna tawadu'in umar da kaskantar da kan umar umar shi an na uku cikin musulmi duk duniya in banda annabi abubakar a gaba ne banda abubakar duk duniya ba mai imanin umar kuma ga hashi a shugaban kasa ga lahira ga duniya amma saboda tawabi inai a kunga bai yi girman kai ba ga zuwa roƙon addu'a ga abbas wata wadda umar umar ya yi tawabi'i wa ma'rifatu li haqqi ahli baiti da kuma sani ne ga haƙƙin mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam ga haka magabatanmu suke masu shugabanci in sun kaga matsala ta shahi ƙasa ko ina suka zuwa bidar taimako suna iya da. a Najeriya lokacin da ta samu kanta cikin matsala ana ta hitina ana ta ta ta masu mulki don ga hituna da aka yanzu ta karkashe mutane da sace su su shugabannin ƙasa ba su gani na hituna amma wannan hituna ta zanga-zanga da tattaho tana son ta shi musu mulki ita kuma gani hituna don mulkin su saka so ta shi ai kun ga nan da nan sun kabiɗo malamai ahal silahi malamai mutanen kirki ahal khairi wasila sun ka tara malamai Abuja an ka taru sun ka yi bayani sun ka ba da kaya malamai sun ka yi to sun ka te sun ka te musu addu'a ba ku ga jiya mulki ya wuce ba a jiya mulki da zanga-zanga ya wuce kun ga sun san in matsala ta taso sun san wurin da aka walwale ta ra'ayi abba su da da walwale ta shi yasa suka yi shiru wanda sun kai wancan an ka gusar da matsalar samowa inda sun yi haka nan ga matsalar rikicin ƙasa in Allah so da ya wuce don ba wani an ka bida ba malamai sun ka bida wanda suka zaton alheri gare su an ka yi abdu'a kuma ƙasar ta zanna lahiya to ni da ba a yin iri na yanzu ƙasar kuma talakawa su ko su zanna lahiya to musu matsaloli na kawai na 'yan najeriya wanda a shugaba na kwarai inda duk ya ga matsala ga ƙasa ta yi duk matakin da ya kai ya ɗauka a gusar da matsalar ɗauka a kai har da yaren yan ana karatu sai duk a hana musu ɗumi a hana musu kwana duk a hana musu ɗumi a hana musu kwana sai ku ga an samu alheri amma ana magana Allah mutane na kwana ina abu kai sun koji a bale su yi alheri sun ji alherin da an ka karanta bale su yi alheri to kun ga yadda shugabanni na gari suke ko kun ga abin da na Umar da kai ne ya tashi bai aiki kowa ba sai gida Abbas dan Abdul ya roƙa abdu'a kuma ya yayi addu'a ƙasa ta samu ruwa don kun san ɗaukewar ruwan sama yunwa yaka kawowa in ya kawo yunwa in yunwa ta shigo halaka ƙasa ta kai ta halaka babba ta halaka ƙarami don har da jariri sai uwa sai ta ci abinci ta ka samu nono ya sha akwai a sai ta ci abinci madara ta ka samu madara ga hantsar ta wale a sha to mu ma shugabanninmu na Najeriya Allah ya shirya su Allah ya shirya su ga irin waɗanda hanyoyi da manya magabata suke bi kuma Allah ya shirya su su bi ina hanyoyi don a samu kwanciyar hankali da zaman layiya cikin ƙasa don abin da shugabanni ya kamata su gane matsala in ta girma Allah ɗai ka kawo mahita gari ta to gare aka dawowa duk a tattara gare shi a yi mai kuka da hawaye a yi ta aikata ayyuka alheri daban-daban a zaƙulun mutanen kirki idan mutum bai yaka nan don ga bukata ta ya da malaman kirki ƙarshe abba a yi mai kyau wani gwamna ya gayyace ni na tau muka fara magana da shi sai ni ce mai waɗanga malaman da kaka tattarawa dun Najeriya har da Nijar kana karo malamai ka sa su sowa Najeriya addu'a ta zanna lahiya ba wai ka ce su yi maka addu'a ba ka sa su yi ma Najeriya addu'a zan zanna layiya sai tashi ya buka tebur gajiya haka Ya yi ta faɗa kamar mai dambe da shi ma'aikata ne sun ka tahi tsaye duka har wajen ofis duk sun ka tahi tsaye ya zanna ce ba bugun tebur za ka yi ba kai ka kira ni shawara ta kace in baka ita ce ni baka malaman nan ka sa su wa Najeriya addu'a ya tashi ya koma bugun teburi a bai zanna ba ya baro ne ofis ya taya ta ya ce ni abuja zan je ya ban ni cikin ofis ya taya ta ni gaji da zama ni gane bai dawowa sannan ni hito ni ce ma direba na ni ba a ɗauki mota mai da taya yana nan ran nan na gane shi zaune bakin tsoha wani gwamna yana bara da fa'il dine ya mallake haka baka taimaki mutane baka taimaki mutane don ka taimaki kanka wa'annan malaman da kaka tara ba don kana da kuɗi na su yoyin gaba to kuɗi sun kari ni na gane da fa'il dine rungume haka sai na biyo ni a ban gane ba sai na wuce yana zaune ni ko ban taho wurin ba sai da aka aiko min gidana an ka ce in taho da tawata ta ni fakin sai na wuce shina zaune da abin gane ni wuce ni kyali zai ne ce malla abba zai na gajiya ne ban shirin kawate amma dai na wuce ni ko dibi ne ban yi ba da ba dinai yana bara duwa nan gare duk wanda bai bai Allah ba karshe haka nan zai koma inda mulkin zama shi aka yi ni da kaina na gane bakin bakin ofis ɗin wani inda an ka aje shi ba ko bakin kofar da wanda ya kamar wuri ne yake ba wani gate na an ka aje shi ta shiga mashi wuri ne da ɗan bayan dine haka laƙe mallaƙe ga hannu haka ga hamuta ya taho bara to ba su gane irin waɗanda abubuwa ba su ganewa duk abin da agare ya kare bara na yake abinci yake bada mai kwabo mai sisi ya ni ban son kwangila shi ka bada kwangila ni ban son kwangila kuma da nake ban taba yin taba kuma ban yi ban kwangila ni amma shi ni gane laɗe da ba ne ya to bara a ba shi kwangila ya sai suwa don ne na san ba yadda zai yi ko amma shi, a dani zai yin ta to ba su ganewa ne in mutum na bisa a gwamnatin nan sai ya shiga kamar shi wani Allah na da ya kamata dole a bi shi Allah gudana shi ɗaya ya zama dole a bi shi wanda duk ba shi ba lokaci gare shi duk abin da ka gani yana da lokaci in an kai lokaci ya wuce shi kenan Allah ya gafarta mana wa anhu radiyallahu anhu qal daga shi Anas dai har yanzu radiyallahu anhu qala yace asabana wa nahnu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madara ruwan sama sun same mu muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa hasara sawbu sai tanko ya tawahi dai sai ya fada cikin ruwa ruwan sama na akai sai annabi ya tanko ya tawahi ne kawai sai shiga ruwa hatta sabo wa min hamada har ruwan sama sun ka samu sun ka dan jike shi masu tambaya sun tambaye shi ya rasulullahi mun muna gudun ruwa kai kana shiga ciki yace yi eh. wa qala wa hadithu ahadin bi rabbi yace shi ruwa yanzu yanzu ya dawo da wajen ubangiji shi ruwan sama ɗin da ka gani yanzu yanzu daga wani Allah yake hadisu ahadin da rabbi bai daɗe da rabuwa da ubangiji ne ba shi ya sami so in sha garhama da ta yato da wani Allah yanzu yanzu in ɗan shata saboda ka babu layi kaɗan shiga ya an kai ruwa kaɗan shiga ya yi su ɗan buge ka kaɗan kai ka kowa sanin kanka kakka bari su buge ka bugun da kasan yana cuta amma dai ka kaɗan sha wannan ruwa saboda zaman su hadisu ahadin da rabbi shi yasa kun ka ga wato ruwan zanzan da ya gabansu ko rukiya za a yi ga ruwa an yi son a yi da zanzan in ba a samu ruwan zanzan ba a samu ruwan sama domin huwa hadithu ahadin bi rabbi shi samun alƙawari na ga ubangiji ne bi ma'ana bai dade da rabuwa da wajen ubangiji ne ba sama kenan ko ta rawahu muslim sahihu muslim ya rawaito wannan hadisi ana yace asabana wa nahnu ma annabi ma annabi sallallahu alaihi wasallam madarun fa akara sabahu ma'anarsa kashafa ba'dahu ya ya sashen tawayi ne an shi ne tankwayewa ya tankwaye sashen tawayi ne an ne daga jiki ne wato ya dan tankwaye hatta asaba wa mina madai har ruwa sun ka same shi dan ka san yanzu idan ka shiga da asin da asai haka sai sun jike ka sosai kaka jin su in ko sun ka jike ka sosai buwa ka ta jike suna iya cuta saboda haka sai ya tankwaye wani gihi don ruwan su zuba nan wurin hatta asabahu min al-madari wa qala ina hadithu adin bi rabbi rawahu muslim wa bawa balahul Bukhari, bukhari ya yi babi babi kan wannan fa babun man yamdu babin wanda ka shiga cikin ruwa hatta ya tahadara allihi ce, har ruwa ya tsura ɗiga daga gemi ne wato ga kai sun ka zubo kenan har gemi sun ka dora tsiga ga gemi Bukhari da ya ambaci wannan babi ya yace babu man mutiru hatta ya ya ce sai kan babe kenan wasaka hadisa ana sai ya ruwaito hadisin gana ana bi da tsawonai wa qawlu da ya ce hadisu a hadin rabbi ruwa wato sabon alƙawari na da ubangiji ne ai bi da rabbihi iyahu ai bai Allah bai dade da samar da shi ba shi ruwa yani annal madara rahmatun abinda annabi ka kani ruwan sama rahama wa hiya qaribatul ahadi kuma ita bata dade ba bi lahi laha da halitta Allah gare ta Allah bai dade da halitta ta ba wa yutabarraku bi don haka ana bida albarkar ruwan sama wa huwa dalilu ala istihbab zalika kuma wannan dalili na wanda ya nuna ana son haka wannan dalili na wanda ya nuna ana son haka na ana so a dan shiga ruwa in hadari ya taso an ka sako da ruwa farkon sakowa to ana so a dan shiga kadan sai eh, a dan mutu eh, eh, eh shi da ya san kai wani ai in ya shiga cikin su dadi ya kaji wani ko ya shiga yanzu mura na kan mai wani ko zazzabi ka kan mai amma duk sai sun yawa in ka dana na duba su komi in ka dana na duba su komi amma in sun kai yawa wani su sai zazzabi wani su sa shi wato mura wani ko ciwon kai dai suka samu sai ya wuce to ala ayyati halin dai wato shi dai mutum shi ya san abinda an matsala ce amma dai musabi na a shiga cikin ruwan nan in an ka ga ruwan sama musamman ruwan harko na harko amma duka ruwan sama rahama wa na aisha ta radiyallahu anha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana aisha ta ce lalle annabi ya kasance idara almadara in yagga ruwan sama wato in yagga hadari wasan hadari shi ya dauke da ruwan sama to ya ga hadari kala sai ce Allahumma sayyiban nafi'a Allah ka ba mu ruwa masu unhwani don akwai ruwan da ba su da unhwani ba akwai ruwan da ba su da unhwani duk ruwan da sun ka to da iska sun ka kware gidajen mutane sun ka ije musu gina a yi jima gina ta bata zuwa shauka haka kun ga waɗannan ba su da unhwani to shi yasa annabi ya sani ruwa ni'ima ce amma muzdawaja ni'ima ce amma tana cuɗaye da abin da tana iya zama bala'i saboda haka in ya ga sai ce Allah ka ba mu ruwa masu unhwani akara jahu bukari da musulun suka fitar da wannan hadisi akara jahu shekhani bukari da musulun suka fitar da shi wa hada khilahu adatul musannibi cewar da ya akara jahu ya saba ma al'ada sai ga wanda ya saba ta yake rawahul bukhari wa muslim amma nan sai ya ce jahu, al'ada wasu marubuta ta ba ta shiga ba saboda haka mai lita ya ce wannan ya saba ma al'ada sai shi hidda damiri ya kai bayyane baya bari ne mabham jahu. in ba ka sani ba ka gane bukhari da muslim ya kabi amma in yace rawahul bukhari wa muslim kowa ya gane yace to wannan ya saba ma al'ada mai lita yi wa innahu yaqulu fi ma akhrajahu akhrajahu ga abin da Bukhari da Muslim sun ka fitar sai ce muttafaqun alai wa sayyib da yace sayyib ana umani da wannan min sabal madaru idza waqa ana ce sabal madaru idza waqa in ruwa ya auku to in ya sauko nafi'an mai umani ko sifatu muqayyada siffa ce wadda ta ƙayyade ruwan ruwan da muka so muna da irin waɗanda muka so ba ko da mi a kwaso muna ba ya Allah na zai an aka kawo muna ba mu son ku da mi irin ruwa na zai an muka so kun ga wannan siffa ce mu ƙayyada wadda ta ƙayyade irin ruwan da muka so eh tirazan don a kiyaye an sayyibi addarika aka mana ruwa masu cutarwa yanzu wani wuri sai a maka musu ruwa kwana biyu sai tamki ya cika sai ya ce shinkawa har ya kai ga gero wannan na fi'a ne wannan daren ne mai cutarwa don in ba a tara ba gari ya yi yanzu kama wasu ruwa da an kai mana barako kun ga an kai ta ruwa gidaje na ta a gidajen laka har da na suminti wasu sun haɗi suna cikin haɗuwa sai an ka ce ga can daji sun ce duk shinkawa da an ka noma kuma sun hau tudu sun yi shiga gero babu gida babu abinci wannan ba na fi an bane ran mai cutarwa ne ku shi sai annabi ya sa kaidi ruwa muka so amma akwai irin waɗanda muka so na fi an muka so wato ba musan darar nafiyan ɗaya darin wato masu umarni ba masu cutarwa ba to abinda aka yi a nan duk abinda kuka so za ku yi roƙo ga Allah ku haɗe siffar abinda kuka so shi yasa kun ga annabi yana addu'a irin wannan yana bayyana shi abinda yake bukata ce ruwa dai ruwa akwai ruwan bala'i mutanen lube ba ruwa na an kai musu ba ruwa na an kai musu wa amdarna alaihim madara fata a madaru munzari kun ga ruwa na an kai musu to kaka to kace Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa ce Allah ka ba mu ruwa masu amfani Allah ka ba mu ruwa masu amfani wasu mutane da kuɗi an ka kashe su bibi mutanen ah, abin na shir'auna ah, su ƙaruna da me aka kashe shi da kuɗi to kaka ce Allah ka bani kuɗi ce Allah ka bani kuɗi masu amfani wasu kuɗi an ka baka su bane ya cin maka bane ya cin ma roƙi a baka kuɗi masu amfani kun ga ilimi wanga ce Allah ka ba mu ilimi mai amfani kuna da labarin alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min gawin suna ne bil amadan ba'ura da ilimi an ka kashe shi ilimi ya kasai saboda haka in za ka yi abafi a baka ilimi mai amfani in mulki ya kaso kakka yi wani 'yan siyasa ka cewa Allah shi ba mu mulki kakka ce hakan sai Allah ya baka mulki mai amfani fir'auna babban mai mulki na ya yi shekaru ɗaruruwa yana mulki amma da an ka ta ya kashe shi abin nan da ya ka mulki ba shi an ka kashe shi ba ba shi ya alfahari ya ce amma ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu wala ya yakadu bi yana kakama sai ya ba ku gani min hadhihi anhar tajri min tahti afala tusirun ba ku ganin wannan gulbin yana gudana ƙarƙashin gidana ba ku zuwa ku gwada mutane ba alfahari na ya kai ba da mulki da ruwa to ai da ruwa an ka kashe shi wajawaza na bi bani isra'ila bahara fa atba'ahum fir'aun bi junubi adawan wa baga wa bagayan wa adawa hatta idza adraka wal gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin ala ana kun gani ruwan gari ya albari da su da suna ya kyallowa cikin su suna shaƙa ta yana kyallowa yana haɗu na imani na tuba ga ce al'ana yanzu to kada ka yi alfahari da wani ba Allah ba duk abin da ba ka roƙa ce a baka abin nan a baka mai umarni shi ya sa aka son kowace addu'a ka sa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan hasanatan ciki wakina azaban nari don kai baka san unhwani ba wallahu ya alamu wa antum la alamu. Allah ya san unhwani ku ba ku san unhwani ba ka gafarta mana Allah da albarkar sunayenka da siffofinka maɗaukaka. ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka gafarta mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka gafarta mana ka ba mu kariya da tsaronka daga shirin kowa da kowa Allah ka gafarta mana ka warkar da mu daga dukkan shiruta ka gafarta mana ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriya baki ɗaya da mu da su ka ba mu kariya da tsaronka ka gafarta mana ka ba mu tuwo mai daɗi ka ba mu miya mai daɗi ka ba mu nama da kiri ka ba mu buraye ciki ka ba mu horar dawo mai zaƙi ka ba mu kuɗi mu sa cikin mu. ka ba mu tsaro da kariyarka kan mu ci daɗin mu lahiya ta sai mai wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم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 သမ္မာမောဒေဝသမ္မာသမ္မာမောဒေဝသမ္မာသမ္မာမောဒေဝသမ္မာသမ္မာမောဒေဝသမ္မာသမ္မာမောဒေဝသမ္မာသမ္မာမောဒေဝသမ္မာသမ္မာမောဒေဝသမ္မာသမ္မာမောဒေဝသမ္မာသမ္မာမောဒေဝသမ္မာသမ္မာမောဒေဝ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 သမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယောသမ္မာသမ္မာမဟာလေယော sallallahu makaranta waje na tashi ko yau ba ku jin son annabi cikin zukatan ku na to na ji ban ji sauti na tashi na salati annabi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Hà mê chân sống hồn lo Hà mê chân sống hồn lo Hà mê chân sống hồn lo Hà mê chân sống hồn lo Hà mê chân sống hồn lo Hà mê chân sống hồn lo Hà mê chân sống hồn lo Hà mê chân sống hồn

Hello. Allah

صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم

သမမဟာမေသမမဟာမေသမယောဂယောဂဝါသမမဟာမေသမသမမဟာမေသမသမမဟာမေသမမဟာမေသမသမမဟာမေသမသမမဟာမေသမသမမဟာမေသမသမမဟာမေသမသမမဟာမေသမသမမဟာမေ صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه na, Sallallahu alayhi wa na.

သလလာမေယောသလသလလာမေယောသလသလလာမေသလလာမေယောသလသလလာမေယောသလသလလာမေသလလာမေယောသလသလလာမေယောသလသလလာမေသလလာမေယောသလသလလာမေယောသလသလလာမေ Sallallahu na wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu na wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam

اللهم إنا نسألك بأن ما نشر أنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار ya matakaddar ya haliku ya baru ya musawar ya gabaru ya kahar ya wahabu ya razafu ya batahu ya halimu ya kabidi ya basiru ya habidi ya rajiyu ya mayaju ya mazullu ya samyau ya basiru ya hakamu ya adalu ya ladibu ya kabiru ya halimu ya azimu ya gaburu ya shakuru يا علي يا كبير يا حبيب يا مجيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا ركيم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا عفو يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مودع يا مهيد يا مهي يا مميت Ya haifi, ya haɗa yin iyawa, ya mafi ya aha, ya bar, ya sama يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا أبو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya gani ya muguni ya mudi ya maniya ya mudi ya mane ya mudi ya mane ya mudi ya mane ya mudi ya mane ya mudi ya mane ya mudi ya mane ya mudi ya mane ya mudi ya mane ya mudi ya mane ya mudi ya mane မာနုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုရာတရာနာပြုယာနုရယာဒီအဘဒေဝယာဝိယာနုရယာ hadi ya bade ya baki ya nur ya hadi ya bade ya baki ya waris ya rashid ya waris ya rashid ya waris ya rashid ya waris ya rashid ya waris ya rashid ya rashid ya sabu ya rashid ya sabu ya rashid ya sabu نسألك من خير كله ونعوذ بك من شر كله rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa rahmatullahi rabbil alamin amin